hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine majalisi na talatin da shida daga cikin jerin giyar karatukan littafin hikmatun min tarikh wallafan dr usman Ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance bayanai da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira wato shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda wannan malami na sun kasance mana gaskiyar abin da ya faru da warware shigohin da aka sanya da tona asirin irin kairayin da aka yi waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace na jama'a masu tsaro ba su manta ba a cikin wannan karatu da muke ba mu gushe ba muna jin irin wato warwarar zare da abawa waɗanda wannan babban malami yake yi dangane da irin tuhume-tuhume da waɗannan 'yan takife waɗanda suka wasu na usman da juyin mulki kuma suka kashe shi wato irin tuhumce-tuhumcen da suka yi masa mun ji har zuwa kan tuhuma ta goma sha ɗaya wadda take magana akan sun tuhumi sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu da cewa ya ki aiwatar da hukuncin shari'a akan Ubaidullahi dan Umar wanda ya fusata ya ainihin ɗauki makami bayan an kashe sayyidina Umar da 'yan kwanaki ya je ya kashe har mutum uku ya kashe Hurmuzan da 'yar gidan Hurmuzan din da kuma wata mace waɗanda yake tuhumar su da cewa suna da hannu a jinin mahaifinsa har kuma ya alkawarin in ya samu hali sai ya kashe gabaki daya bayi waɗanda suke garin madina da kyar aka samu aka ainihin wato ciwo karfinsa aka kwace makamin da ke hannun shi suka ce sayyidina usmana bai ainihin tseme da hukunci ba da haka wannan malafi ne muka ji maganganun da malam ya kawo har zuwa inda yake cewa da rigima ta yi rigima aka zauna zaman shawara manya-manyan sahabbai suka ba da fatawa cewa lalle wannan yaro a yi masa hukunci saboda ya taɓa dokar Allah ya kashe rai wanda babu ainihin haƙƙi a kai kuma shi ba shari'a ce a hannun shi ba shugaban musulmi bane shi amma mutanen gari suka tsada hayaniya cewa wallahi ba isa ba ba zai yi shekaran jiya jiya na kashe uwa yau kuma kawai a kashe ɗan shi ba wallahi ba zai yi ba hayaniya sai hayaniya sai wani daga cikin mutane waɗanda suke masu dabara da iya siyasar rayuwa shine ainihin wato amr dan as radiyallahu anhu ya samu mara sayyidina usman mafita cewa ka fita batun wannan shari'a dan ta faru ne kafin a baka shugabanci ka dauka ba ta shigo cikin hirgin mulkin ka ba wannan dabara da ya kawo ita kashe magana kowa ya tafi yana murna yana ganin an yi da ra'ayi to anan ne sai malam yake cewa wa huna salas tawjihatin li adami qatl ubaydillah bil hurmuza yace nan akwai wato maganganu da za a yi don fuskantar da ina ne ya kamata a fahimci wannan matsala ta magana kin kashe ubaidullahi saboda ya kashe furmuza ma'ana ga wasu ƙare-ƙaren bayanai har guda uku waɗanda mala yake so ya don su fito da abin ƙarara me yasa ba a yi wannan hukunci ba al'awwal taujihi na farko annal hurmuzan tamala'a ma'a abi lu'lu'a ala qatl umara cewa sai shi wannan hurmuzan ya yi haɗin baki akwai haɗin baki tsakanin shi da abu lu'lu'a wajen kashe umar kama ra'ahuma abdurrahman ibn abi bakr kamar yadda abdurrahman abu bakr yace ya gansu suna ainihin mitin da ƴan kwanaki kafin a yi wannan laifi kuma ya ga da suka miƙe wannan makafin da aka yi wa umar wannan lalata da shi shi ya tsakankanin su wa bi hadha yakunu mustaqil lil qatl wannan zai sa a ce to ya cancanta a kashe shi jinin shi ya halatta kama kala umaru kamar yadda umar yake lauta mala ahlu sana'a ala qatl rajulin laqatalahum laqataltuhum bi da a ce mutanen sana'a za su haɗu gaba ɗayansu a ainihin wato su kashe mutum ɗaya umar ya ce wallahi da na kashe su gabaki ɗayansu a kan shi wata kisa sai ta faru cewa wasu mutane da dama suka haɗu suka kashe mutum guda sun kai su ashirin da aka zo da magana fada Umar sai ce duk a kashe shi sai mutane suka mamaki ya za a yi wannan ta'aji sun kashe rai daya su kuma an kashe su duka shine Umar ya faɗi wannan magana ya ce wallahi da mutanen garin gaba ɗaya za su haɗa kan kashe mutumin nan mutum ɗaya ya ce wallahi da ya kashe su gaba ɗayan su domin wannan shine hukuncin addinin musulunci to shine yake yin kiyasi da wannan cewa da suka haɗu suka kashe mutum dukkanin su aka kashe su wa ya yakunu damul hurmuzan mubaha malam ya ce anan jimul hurmuzan ya halatta li annahu sharaka fi qatl umar domin yayi tarayya a wajen kashe umar sai dai wannan gyaran da malam anan gaskiya saboda Allah kaulan wahi da kuskure wannan magana ba daidai ba ce saboda na farko babu tabbas a kan cewa hurmuzan an yi shawarar kashe umar da shi inna ma an gansu kawai tare kuma an ga makamin a tsakankanin su me ya gaya masa me ya gaya masa ba wanda yake da hujja akan wannan da haka wannan kare bai isa hujja za ta halatta su shi amma da ya ko da ya tabbata kuma ko da ya tabbata cewa jinin shi amin sun yi tarayya shi da abu lu'lu'a a wajen kashe umar to doka shine a kama shi a kai wa hukuma ita ta kashe shi ba wai ƴaƴan wanda aka kashe su yi kukan kura su je su kashe shi ba. wannan abu ya zama fauda kenan zaka koda jinin shi ya halatta Abdullahi dan Umar ba shi ke da haƙƙin mai da wannan jinin ba a'a halifan musulunci ke da wannan haƙƙin zaka wannan abu da Abdullahi da Ubaidullahi dan Umar yayi amin tsakai da Allah kuskure kuma koda ana so a kare maganar to ba da wannan za a kare ta ba yana da kyau mu bai jama'a wacin al'amarin jinin musulmi da ma yana da mugun haɗari mutane sa ɗaukar shi da sauki manzon Allah su alaihi wasallam cewa yi idan mutum wato da zawalu duniya wa ma fiha ahwan inda Allah min damin ra'in musulmin duniyar nan baki ɗayanta da duk abin da ke cikinta ta dargaje ma ya fi sauki a gun Allah sai da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya ba da haƙƙi ba kalla ka gani ko gida ne kwaya ɗaya gobara aka ce ba a fitar da komai ba ka duba ga yadda mutane suke jin damuwa a dinga tausayawa masu gidan ana ganin sun yi asara musamman masu wadatar ba ka muke ba a yi tausaya musu gida kwaya ɗaya kuma na kuma ce gari kwaya ɗaya misali ko anguwa guda shugaban na kuma ce ƙasa guda balantana kuma jika duniya da abin da ke cikin ta na gine-gine da arziki da komai a ce an waye gari duka sun lalace sun an yi girgizar ƙasa komai ya rubuje ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da jinin musulmi haka ba haka manzo Allah yake Qur'ani ko cewa yake min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe duka duniya wanda ya kashe mutum daya hadisi suka tabbata ranar kiyama cewa wanda duka kashe shi ta yi ka gudu a nan duniya ba a ganka ba ko a je shari'a a ta dabara ko a kulle ka bayan lokaci a ce an sake ka yadda ake a kasar nan ƴan uwan wanda aka kashe su kan kana yawo kowaye kai kowaye kai kasa aka kashe wani ko kashe wani ba za ka tsira a lahira ba kai har da wanda ya kashe mutum a wajen jihadi ba zai tsira a lahira ba sai an yi shari'a haka hadisi ya ruwa a cikin riwaya mu da mu tsabarani da ainihin wasu littafin sunan na bayaki cewa duk wanda wani ne ya kashe shi kowaye sai ya kamo mutumin ya zo da shi gaban Allah ya ce ya Allah ka tambayi wannan dan me ya kashe ni sai Allah ya ce mishi dan me ka kashe wani idan jihadi ne yasa ka kashe shi sai mutum ya buɗe baki ya ce na kashe shi ne dan kalma Allah ta ɗaukaka sai Allah ya ce kwarai kuwa kalma ta na ɗauka ta fa aljanna sai da kai kisan shi idan ko ka kashe bisa jahilci daga nan ta tafi da su haka wato ta su gane wannan manzo Allah sai sama cikin hadisi Bukhari yake cewa mutum musulmi mutum musulmi yana cikin rufin asiri da aminci matukar ya tafi lahira baya shirka sannan kuma ba a bin shi jinin kowa hadisin Bukhari jama'a mutane suna ganin abin mai sauki ne kace zan kashawa ne ko na kashawa ne ko a turo 'yan iska ko 'yan tauri ko 'yan bangar siyasa ko wasu 'yan iska can su zai kashe mutane irin da ake irin yanzu mutane ba su je ba su gani ba ko a musu kisa da yawa a kawai suna harka su a kashe su ko wani mutumin kirki ko wani mai kuɗi ko wani attajiri ma'aikacin gwamnati ɗan kasuwa malami kowaye don kawai ya tsaye maka gaba kana ganin abin da yake yi kai ba ka jin daɗi kai wani ba a kan budurwa ba ana yin irin wannan dan kawai buzo nace ba ta san ka sai wani suka je ka kashe wannan din wani irin rashin tunani ne wannan jama'a ko irin yanzu abin da wanda yake so in boko haram suke talakawa suna cikin kasuwa ko a tashar mota ko suna da tashin a makaranta kawai a zuwa wannan iska ya zo ya buga musu ba ya kashe su ko kuma ya tunanin wai Allah yawa wani irin zindiƙan ce wannan jama'a ya kamata wannan ya sauke da kai su wallahi jinin musulmi ba karama al'amari bane Usama dan Zaid da ya kashe wani a wurin yayi mutumin fa a lokacin ya musulunta kuma shi Usama a fahimtar shi wannan mutumin ya musulunta ne saboda ya kare jinin shi ba dan Allah ya musulunta ba manzo Allah ya dinga mushi fada yana cin mutuncin ya sai da yace wallahi sai da yana dama da wani musulunta ba gaba ɗaya sai bayan wannan wacce karanta Bukhari a cikin hadisin Muslim har ila yau da Bukhari ma manzo Allah yake duk mutumin da ya kashe wani musulmi kuma yana jin daɗin kisa haka yake farka baba yana jin daɗin ya kashe musulmi manzo Allah sallallahu yake cewa Allah ba zai karɓi wani abu daga cikin shi ba la sarfan wala adana ko na wajibi ko na musabi ya ka ce ma sabon da ke riwaya a cikin Abu Dawud menene farka baba yace shi ne musulmi ya kashe musulmi a cikin wata fitina ko bai da dama ba irin fitinar ta 'yan siyasa ko ta kungiyoyin addini ko gari da gari ko fitina irin wacce ke mai matsala wannan da za su karanta riwayar jama'a mutane za an kalli sai tashi akwai riwaya ta ainihin wato abubakar da ta cikin bukari ta ma wanda ya ga wani daga cikin tabi'ai da makami ce mishi na za ka je sai zan je in taimaki ɗan bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan shiga cikin tawaka da na ne ya sai ya ce mishi kuma ka aje makami kai baka ga annabi ya ce idan musulmi ga musulmi suka yaki juna da wanda ya kisa wanda aka shi suka yan wuta ba sai dan addu'a da aka ce musu ya shiga yaki ce sai an kawo ta ko biyar take da baki guda biyu ta nuna mun ga kafiri in kashe shi ga musulmi ya kashe shi jama'a mu kiyayi jinin musulmi kar ka sake ko da da wasa ya zama ana bin ka jinin wani musulmi shi ga cikin hadisi ingantacce da Abu da ya fitar manzo Allah yana yawo da makami a cikin mutane kar shiga kasuwa da wuka ko bindiga ko wani abu da yake mutane shi yace in ya zama ba makawa ka lullube shi da kaga je koda da wasa ne baka sani ba da gangan ko da juyawa ka zo wani ciwo to wannan malamai a zamanin shi kai ya suka ce to wannan na hukunta ababen hawa da mutane suke hawa dole ne su gyara su da kaga je kana hawa mota mara birki ka je kada wani mutane da shi kai kisa jini shi na kanka ko keke ko mashin ka je kana hawa kana ganganci kana gudu na ƙarya na ganganci kana kashe mutum ka yi kisan kai jinin shi ya kanka ina fata mun fahimta gama. kar mu zaune nan ƙasa babu wata shari'a da ake yi sai in ta kai talaka ne ko ba ka da galiu a je a kulle ka a ofishin CID eh, har ka hau kaci ba a yi isaji ba ana nan ana bin ka wannan laifin su kuma CID ana bin su laifin hau ka ya kamata mutane su san wannan ka ɗauka wai ka tsira wallahi wanda ya kashe wani da ba da hanci ba zai tsira ba a lahira in ya tsira duniya wallahi ba zai tsira ba ya kamata mutane su gane wannan ya da mugun haɗari ayoyin alƙur'ani ku ga nan burkit da suke magana akan haɗarin kisa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما ibnu abbas da ya fasara wannan aya yake cewa da ka shi yake idan mutum ya kashe mumini ne yace dan wuta ne har ko da ya tuba yace kai baka ji an ce ranar kiyama za a zo da shi a rike ba sai an sai an yi mai hisabi wato rai na Allah ne ko shi kada ke da yanta daukar shi ya kamata mu gane wannan ko da na kwaro ne inda kike kawo mu je ka dauka ko da naka ne aka ce bai halarta ka dauka ba bai halarta dan ka ji wahalar duniyar ta shakan ka ba kai bai halarta ma kai addu'a ka ce Allah ka sa an mutu ba sai na cikin gara in ya zama dole dole kai addu'a sai ka ba Allah zaki Allah ta kashe ni Allahumma ahyini kanti hayatu khairin wa tawaffani kanti wafatu sharra khairin wannan ma an ka ji wahala duniya ta ishe ka kenan talauci ko cuta ko bakin ciki ko wani bala'i to sai dai ka ba Allah zaki amma ba za ka ce bari kawai in ce Allah ka yi ɗauki na ba ko kuma kawai ka ɗauki makami ka kashe kanka a cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce duk wanda ya taɓa kan shi wuka zai tafi da ita cikin jahannama ya ci gaba da limawa kai haka wanda ya ɗauki guba ya sha ya mutu zai tafi da gubar nan cikin jahannama mai ci gaba da kwamfada haka wanda ya hawa waje ya faɗo ya mutu irin ne mata ɗin suke na ce ba za a wani ba ko ta shafi a haka ta cika sun fiya a cikin jahannama kawai ba kaciya dan ake ba za a shi wani ba har ma kuma bai kamata da maki a wurin shi ba shi ne shafi a shi kuma da shi mutu kwana uku ya ji a wata wani ne kitan ci yau da ba Allah shi ke tana kuma ne a mata sun waye kai ne zai wani labarin ku ko dan ba na jin daga mugu ne sai da kan labarin nan ba a wata guda kan labarin nan kuma ku sai an yi azur an yi akirki an yi adama haka Allah ya shirye mu a da takaice jama'a ran musulmi yana da matuƙar hurma kuma ko da an kashe wani wani wani yayi kisa babu wanda yake da yancin kashe shi sai shugaban gwamnati wannan haka karara ibn kathir ya faɗa cikin tafsirinsa shi ke tafsirin aya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha kan tafsir ibnu kathir yace ko da yake haka wa inna ma zalika ila al-imam aw na'ibi yace yin hukuncin yana hannun shugaba ne ko wakilin sa kamar gwamna ko kwamishinan yan sanda ko wanda aka ba wa ainihin malik cewa ya hukuncin amma in ba haka ba kun ko irin wannan da ake a samu wanda bom a kashe shi wala shi sun biya jirin da suka kashe shi sai sun biya duk kar a dinga zargi ta ta yi aikin girki aikin banza suka bai gaza shi ba a shar'ance a ga wani kawai da wani abu mai gaba da bom kawai sai matasa su yi kuban kura su kashe shi ko sun yi kisan kai na rantsi da Allah gaba. idan shari'a ke sai a kama shi a kan hukuma ko a ce ga wani ya zagi annabi to nan ne kawai malamai suke sabani za a kashe ko a kashe shi ba wannan wani babi ne mai zaman kanshi amma da irin wannan da ake yi ba abun murna ba ne. idan mutane suna murna ana kisa ana kisa suna murna zai kawo kan rana. ka ji an kashe wani ka ji daɗi ko an yi musu wani ta'addanci ka ji daɗi sai ya kawo kanka wata rana sai yi kenan ya shafa mutum daya za ka zama ku iya bakin ku sa abin da kuke faɗa jama'a jini yana da matuƙar haɗari dan manzo Allah ya ce ƙarshen duniya za a zo sai ya kuru harj za a yi bala'i suka ce me alharj sai ya ga ya sa hannun shi a wuya ya ja ke kisa sai lissafin alamun tashin kiyama da yake wai ta karabar zaman wa kaza wa kaza cewa za a waye gari zamani ya kusa da kusa gari na wayewa dare yayi ba an kara ba an yi wata guda kafin ka ce tak an yi shekara goma to irin wannan lokaci sai ce wa yakunu al-haraj kuma za a samu tashin hankali aka ce menene ce kisa shine irin wannan shi a cikin riwaya Abu Dawud yake mutum ma zai kashe wani bai san laifin da wani ya mishi ba shi wanda aka ce bai san laifin da wancan ya mai ba ku zuwa bai da muke rayuwa da jama'a mutum ya fita kasuwa ya je neman abin da za a ci a gidan shi bai bace kare ba kai kuma wani dan iska wai ka tanin kai dan jihadi ne wasu da suka suka iskanci turo ka ta makala maka bau kai ka sa abin da ya maka ba kai ka sa abin da kake yawa shi ya bai sa abin da ya ma sai shi ne alaka shi da wani abin da kake da sunan jihadi a wani jihadi ne aka ce ko ba a rinka tarwa mutane ana kashe ta haka a cikin kasuwa gari talakawansu da masu kuɗinsu sai gailansu da malamansu Allah ya shirya da mu wannan wani abu ne mai zaman kanshi da ya kamata wani lalle a samu a ilarta akan shi musamman akan akan wato alfarmar da ke jikin rayuwar mutane farmar su damin musulmi sai da mai zaman kanshi da ba na tunanin cewa wannan dan bayanin zai wata game da shi a kawo maganganun da suka shafi maganganun da malamai suka yi ayoyin alkur'ani hadisai hadarin abin da ke ciki sakamakon wanda ya aikata haka da hukuncin da ya kamata a dauka a kai shi Allah mun ya shi da a take da haka wannan taujihi bai yi ba babu shakka ko da gurmuzan yayi wancan aiki jinin shi baya hannun Allah dan uwa muna faɗa wannan saboda adalci ne wannan shine ka'idar ma ainihin wato irin manhajin da muka ɗauka kanmu na karatu manhaji na salafiya shine cewa abin da yake gaskiya ko shi zamu faɗa ba za ku mu kyari kowa a kan shi ba amma kuma ba za mu bari kowa ya lakanta mana abin da ba shi ba daka hurmuzan babu tabbas akan yana da hannu a jinin sayyidina usman amma akwai a kai shi ko da akwai tabbas babu babu abin nan babu justification wato a ce Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya kashe shi a ce kuma ya yi daidai Allah ya shirya da mu wasali mas'ala ta biyu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتل أسامة بن زيد لما تعول في آله من ذا الله عليه الصلاة والسلام بكش أسامة بن زيد با لوكتين دي تأويل أزام النبي وذلك أنه في إحدى المعارك رأى رجلا من المشركين قد قتل من المسلمين الكثير yadda abun ya faru a cikin wasu yaƙe-yaƙen da aka yi ne sai wato Usama dan Zaid Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ya ga wani daga cikin kafirai ya kashe musulmai da dama fa zahaba ilai sai ya je gare shi ya tinkare shi a wajen yaki mara ra'ahu al-mushriku farra min da wannan kafiri ya ganshi sai ya ruga ya gudu thumma taba'a khalfa shajarati ya kuya a bayan wata bishiya wa qala sai ya ce la ashhadu an la ilaha illa allah ya kalmar shahada da ya kuya a bayan wannan bishiya fa qatalahu usama usama ya kashe shi falamma balaga nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hadha al da wannan labari ya iske na rasulullah alaihi salatu wa wassalam istad'a usama ta faqala sai za a kira mushi usama sai ya ce da shi qataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah yanzu ran ka kashe shi bayan ya faɗa la ilaha illa allah irin dakikancin da mutane suke ana da jinjimu a kasan nan sai a kamo wani a ce kirista ne yana la ilaha illa allah sai a ce ƙarya yake ku yanka shi wannan zindiƙanci ne da ba ba musulunci ba ne duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya ya tsare jinin shi da rayuwarsa haka da musulunci da shi ko kuma abin da ya wannan jahilci yau sai a ce yi magana da Hausa in aka da su ba ta da kyau sai a ce a kashe shi wato wanda bai ce musulunci kai gaba wallahi wani ba a Kaduna kawai shiga ta gare shi da ita kawai irin ba irin kaya irin wannan namu na ba ba dogaye riga ba kawai ya dan dan gari ne ya a Abuja wallahi suka tare shi kyakkyar Allah ya da kwanan shi a gaban shi yake ga wannan labarin ba wai jiyo bane shi da aka wa ana zuwa ko da kaje a turo shi ya mure yana cewa ni ba haushi ne kan nan kai ƙaryayi haihuwa ayo ne ƙaryayi ki ba ku gani ana su kake irin hancin ya mure ne ko ya ne wallahi Allah ya ce muke shi yanzu na suka buga jiya ga ya buga da kire tsira to Allah ka sai ya irin irin diction sai kan sai wannan Gaba in ana irin wannan rigimar kada ka shiga kana musulmi sam duk yakin da ake yin dai ba karkashin tutan musulmi jihadi akan kafirai ba kaga sai ka shiga kar ka sake wannan shi ne nasiha da nake wa kaina da sauran da sauran mutanen da suke da tunani kar ka sake ana rigima akan siyasa ko rigima akan wani mazhaba ko wani gari ko wani yare ko wasu al'adu a ganka da makami kana tunkara wasu mutane akan wani dan takara ko akan wani sarki ko akan wani mai kuɗi ko akan wani yare ko wasu al'adu kar ka kashe a ganka a wani abu in har za zai yi a kashe ka ko kashe wani ka kashe shi saboda kalmar Allah da kuma kawai in ba ka ba ku mage annabi yace karshen duniya za a yi fitina fitinar da na zaune ya fi na tsaye alheri na tsaye ya fi wanda ya ruga ya je kallo alheri wanda ya ruga ya je kallo ya goge ta da rigima a jini haka manzo Allah ya ce alqa'id minha alqa'id anha khairun min alqa'id wal qa'im khairun min as-sa'i was sa'i khairun min al-muqim kai da ka fara kabbara ka ce a kashe to ka kowa bala'i nake a bala'i ba su ne masu tsayawa da hankalin sa da dauka suna ko suna facebook to daga nan kuma sai wanda ya jike na da shi shine na ƙarshe ƙarancin bala'i shi shine gaba da kake ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabai suka tamka wato jama'a wannan kafiya da tsoyiya da jirgi ba wallahi jama'a mutane su ba hankali har da jinin musulmi me ya fi shi kawai haɗari ne shirka da Allah yake cewa qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara min hawa ma batana wal isma wal baghy bighayri al-haqq sai ce mene wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu allahi ma la ta'lamu ibn ya ce nan an jera laifuka ne dangane da munin daga wanne sai wanne daga wanne sai wanne yace ce da su ubangiji na ya haramta alfawahish munanan ayyuka su ƙarya da zina da sata da sauransu ma zahara min ha ma bakana wal isma da kuma zunubi sai ce wal baghy bi ghairi haqq da ta'addanci akan rayuka mutane da dukiyarsu da sauransu ba da haƙƙi ba ba da haƙƙin musulunci ba tare da sun yi zina suna motsinai ba ba tare da sun kashe kowa ba sai ce daga nan ba sai ce wa an tushi raji daga kisa na gaban shi kawai sai shirka to na gaban su gaba ɗaya kuma sai ƙarya wa Allah wa an ta kulu ala Allah ma la ta'lamuna kawo ka wani salati kace Allah ne ma shi cikin dare to wani shi kuma ya fi duka waɗannan wajen munin zunubi na fatan kun sanin da ma karanta littafin alfawaidin ibrahim fawaid da ibn kayyim to haka qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushirku bihi shay'an sai mene ce gaba wa bil ladhi insanan wa bil qurba wal yatama ba ka tafi ba an bace kurgo mai da ta ta ba ta ba shi ne قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تكرهوا الفواحش ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نعم هم نتقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما والإثم والبغي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن التي حرم الله شيل أبو الميكي ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق شيل وصايا الله فوق في ذات الأخوة وأنه مسيح الله maganan ma da Allah yake lissafa ta alau atlu ma harrama rabbukum alayhi ku zo in biya muku abinda Allah ubangijin ku ya haramta muku sai ce mene Allah tushriku bi shay'a kada ku yi shirka da Allah da komai wa bil walidayni ihsana na biyu sai kuma kyauta wa iyaye sai ce wala taqtulu auladakum min iblaq kaji kisa ko kashi 'ya'ya da ake a gajiya na hamdar narzuku kun ne a Za mu yanzu uku da mun da ku ake magana wa iyahu da kuma sunan na gaba mene ba ta kamar ku Aisha kada ku tsanci munayen ayyuka ma zahara min hawa ma batana sai kuma kawai yace wala taqtulun nafsan allati harama Allah kar mu kashe kowa shi ga dan gidan Annabi Adam da ya fara kisa manzo Allah ya ce duk wata kisa da za a duniya yana da kamar shi da domin kafin shi ba a taba sanin wai zai iya yiwa wani ya ƙara da ran wani ba shi ne kawai ya zuciya yake da afsulan naka wallahi sai in kashe ka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin shi ko da kuma salihi ne yace da in basatta ilayya laka taqsul ma ana ya yabe idan ka li afsula in ma ka mi kwanda kashe ni wallahi ba mi kwanda kashe ka ba so da so nake ka hada zunubai na da zunubanka ka zama kai asara fa qawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatala ba zumin lazimi duk da haka kuka shi tariya mun cewa gare kashe dan uwan shi sai kashe shi sai zama cikin masu asara da mu shi ne Allah yake min ajin da ka katabna ala bani isra'ila kaza kaza kaza kaza to ashadi shine ka ji munin aikin wato zunubin kisa wanda ya na farko to sai ya zama ya suna to na muna suna sai a, Allah Allah yake duk wanda ya ka bayan shi sai an ba wancan mutumin ni. to haka ko a yanzu sun kawo wani sabon salon kisa wanda ba a sani ba kullum sai an baka zulubai duk wanda ya kisa da wannan salama. domin sanna sunnatan sayyi'a ne sai ne aka sani kisa kawai shine a je da wuka a zulle ma musu wanda ya fara kawo salon kisa na bada guba to shi ma ya da zulubin bayan wancan zulubin da za a bai wa ɗan gida annabi adam na kisa jumilla wanda duk ya fara kisa da guba yanzu ya fara da sabuwa yin kisa haka wanda duk ya fara kisa da irin wannan da ake yi na a zo a buga bom a cikin kasuwa a makaranta a asibiti ko an makabarta ba inda ba a buga ba to wannan shi ma da zunubin duk wanda ya fa duk wanda ya ya kashe da hanyar buga mutane ba Allah ba zai shi da wa alaikum salam sallam mana so me sai ya da duk mutumin da ya rasa rayuwa da kare amma martabar yaran yayi kaza eh wannan daban wannan istisna'i ne shine mutumin da aka kawo mai farmaki akan iyalan shi ko dukiyarsa ko rayuwarsa ko addininsa sai ya kare kanshi da kare wannan alfarma sai ya kashe shi wannan shahada shi in kuma ya kashe a wajen ya yi daidai Usman kamar yadda jami'an tsanin ba su iya kare rayukan mutane eh. in mutum ya ka alfiya ta zai sa ya kashe ne a ba za ka yi na gida na ba'ar sunan ba ya yi sharafa ba su in an tun karo ka za ka kare kanka kare kai ka in an tun karo ka za ka kare kanka yana da bambanci da a ga wani kawai da wani abu ana zargin bom ne kawai a murƙushe shi a kashi don haka ake Wani labarin da kuke ji an yawo sani galibin sa aka ce ba a tantance me ya ba a cikin da kan mutum ba kawai sai a kashi shi ko kuma wani mai taurin kai ne ya gaddama wata gida da wani abu da zai so a gani ya da wani wani sirri da zai so a gani wato dai a guji shubha a guji abin da babu da tabbas a kai shi akwai mace da cewa an tun karo ka ko an kawo maka da bambanci wallahu a'lam sai ce qala inna ma qalaha ta'awulan sai shi wato Usama yace manzon Allah wannan mutum ya faɗa ne fa don kawai ya tsira da ransa sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ai khaifan ya'ni khaifan min as-sayf wato dan ya tsira da tsoron takun fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake mishi har an me zuciyarsa ga gani da gaskiya ya mutu takun zuka ba yaqulu fa ma zala yurtidu alayya usama yace manzon Allah bai kushe ba yana maimaita wannan kalma a gare ni har sai da yace qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu nan ka kashe mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah hatta tamannaitu anni lam uslim illa al'an sai ne fata ina ma da ba mu dinga ba zai da ma ban je da hadin فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الحد على أسامة manzon Allah bai tsawar da Usama haji ba da annahu kana muta'awwilan domin yayi tawili akwai shi a kan kitan to wannan kan daidai ne fa kadhalika al-hal bi nisbati li Uthmana lam yusmi al-hadd ala Ubaydillah ibn Umar da annahu kana muta'awwilan to haka nan shi ma sayyidina Uthman bai tsayar da haji akan Ubaydillah ibn Umar ba saboda yayi tawili kaga gara wannan ya yafi shubha الثالث مسألة أخرى an kila an ce innal hurmuzana lam yakul lahu Waliyu. hurmuzan ba shi da majibincin shi ba shi da wanda zai nemi jinin sa wal maqtul alladhi la waliya lahu waliyyu shaytan mutumin da ku a kashe wanda ba shi da wali to sarki shine waliyin sa fatanazala an alqatl sai zama sarkin kuma shine Usman din sai ya hakura da kisan ya ba da diya ke zaka yanzu haƙƙin shine sai ya hakura da shi kamar na wajen da yake wali sultan wali da shine ainihin wato sarki fatanazala an sai ya ainihin wato ya kai daga kisan ya ba da diya inna lahu kila an ce inna lahu waladan yuqal lahu alqami baba wai yana da dashi muran da yake cewa alqami baba wa annahu tanazala an dabi ubaidillah ibn umar cewa shi wannan da yace ya hakura da jinin Abdullahi da Umar sai wannan kisa ba tabbata ba saboda riwaya ce kamar da malai fara kasa kisa ta nazilul kaluzan an qatl Ubaydillah fi tarikh tabari a cikin mujallad na uku shafi ɗari uku da biyar walakinna min tariqi Sayyid bin Umar al-Kazzab isnadin tabi inganta ba kun tuna can baya a mukaddima an yi magana dangane da wannan sai da haka a takaice magana da za a faɗa kamar shi na Usman yanzu shine waliyin jinin wannan musulmi ya ga dan maslaha bari a yi abin da zai kwantar da hankalin mutane a biya diya musamman saboda akwai shi ba a dukkanin ɓangarorin guda biyu shi ba aiki da shi wannan yayi da shi ba abin da ake tsammani shi wanke da hanyar, hannu kan jinin wallahu ta'ala a da ka alal aqal a ce sayyidina usman yi fatawa wanda ya samu kuskure a cikin shine mafi tsananin abin a a matsayin shi ne shugaba kuma ko da ya yi kuskure ya matsayin shi ma na musulmi malami mujtahidi sahabi ko da ya kuskure ana sa ran ya samu lada guda daya na ainihin ijtihadin da wallahu ta'ala a'lam al-ma'khadhu ath-thani ashar tuhuma ta goma sha biyu zada usman al-adhan ath-thani fil masjid sayyidina usman ya kara kiran sallah guda daya a masallaci kiran sallar juma'a mas'alar jama'a yace ce kamar da zamu karanta yanzu yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lalle manzon Allah ne ya faɗa yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ku bi sunnar annabi ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar halifofin da za su biyo bayana waɗanda suke shiryayyu wannan hadisi ne ingantacce Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Muslim bi gashi na kace tafrijin shi yake sunan Abi Dawud a cikin kitabu sunna a ya da kuma a babu ma da fi akhar bi sunna a lamba hadisi 2676 wato sayyidina Usman a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina Abubakar da Umar kiran sallar juma'a kwaya ɗaya ake a sunna har ba a yi shi kuma sai liman ya hau mumbari ya zauna idan liman ya shigo masallaci ya sallama ya mumbari ya zauna sai ladan ya fita waje ya kira sallah akan wani ɗan dandamali haka hadisai suka tabbata sannan sai liman ya miƙe hudu ba kamar yadda aka saba zamanin sai na usman da ya zo sai ya ga mutane sun yi yawa a gari masallacin kuma yana nesa da inda mutane suke idan an kira sallar nan na farko ba sa ji da ta su samu juma'a suna da suna kun kira yawanci da ta sai ya yi ishtihadi yana da wani gida a bakin kasuwa da ake cema azzaura a cikin garin madina sai ya ce a je a dinga zuwa can a kira sallah kafin lokacin da za a hau a yi ainihin wato hudu ba kamar a ce rabin awa kafin zuwa liman sai a je a kira sallah irin da ake cewa kiran sallan wanka dan kowa ya faɗa cewa yau juma'a ce sabai da sayyidina usman ya kawo wannan kiran sallah ba su mai inkari ba aka ci gaba da shi amma ana nan ana nan zamanin sarkin banu umayya hishamu dan abdul sai ya sa aka ɗauko wannan kiran sallah na bakin kasuwa ya dawo da shi masallaci sai a kira na farko a masallaci a waje na biyu kuma idan liman ya zauna sai ladan ya nike kusa da shi sai ya kira sallah a cikin masallaci duka biyun kuskure ne na ba da mun gani abin da ake zama na kiran sallar wanka ku zo nan ni na faɗa bid'a ce ana yin shi a dukkan masallatai ko amma bid'a ce babu bukatar shi domin ko a wancan zamanin an yi ne bisa buƙata. sai ina usmana yi, amma sai ina ali da yake kufa yana halifanci bayan sai usmana ya yi saboda kufa bata kai girman madina ba babu bukatar wannan irin kiran sallah da farko haka kuma an samu malamai sun ba da fatawa da karhacin haka daga cikin sun ake suna akwai imamu shafi karanta al'um mujalladi riga uku akwai al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sojin Juma'a na littafin sa tafsirin Qurtubi a cikin ainihin juz'i na 18 din Barama sannan al ainihin wato a bawo dan Sa'i suna ba bada fatawa akan cewa bid'a haka Qurtubi ma fara yace amma al-azan al-awwal fa muhdathu haka yace kiran sallah na farko yace bid'a ne kan da madkhal da ibn Hajj wannan kiran da yake a masallatan garin nan kakkaf da kasan da jama'a na farko da yake bid'a ne na ba dan kwanciyar nan me yasa kan da zafin al-ajwatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na babban malam Muhammad Nasiruddin al-Albani jami'ar Dimashq suka rubuto mai tambaya kwamitin masallaci suna tambayar malam albani game da matsaloli da suka shafi sallar juma'a tambaya ta ɗaya da suka yi a cikin wannan jami'a shine game da hukuncin kiran sallah na farko ya ba da fatawa ya ce na farko dai tukunna kiran sallah na farko in za a yi shi bisa bukata irin ta zamanin sayyidina usmana to sai a je wani wuri can ban inda mutane suke sai a kira musu sallah wannan shi ne dace da karanta sayyidina usmana wanda da yayi tafi ba su mishi inkari ba ba kamar cika sallah da ya yi a tafiya ba mun ji a ranar tafi su mishi inkari su masudi ko amma wanda ba mishi inkari ba saboda tabbas ba da ya ba lokacin ta zama ta dace ko ba ya ce addini bane a'a ko kasuwa ce ina ba dan fahimci wannan yake algani na sai ne ke cewa a wannan zamanin da muke ciki yau da zamu ga shekaru gaba da suka wuce yace yana ganin garin Madina kadai ya cancanta ayi wannan saboda shi ne kadai garin da yake da masallaci zuwa kwaya ɗaya gyan shi masallacin Annabi za ka girman garin ya lazimta wani wanda yake nesa ko an kira sallah ba ba ya to nan babu laifi ana yi ruwa a unguwanni sai a kira sallah da mutane sai a ce an yi aiki da wannan kafin sai ta Usman yace amma irin wannan gari na Dimashq wanda da kai da shi a nan da kan ga masallacin Juma'a kamar zai iya magana ko yanzu aka je cikin masallacin Juma'a ba baka aiki ba wani da kai kilomita biyu tsakanin wani da wani da ka ba da zai kamar da baka ji kiran sallah ba kuma ga Allah ji ka kwata ko ina da ka babu buƙatar kiran sallah farko na sanar za ta mutane gwangwaran gwang za a ji ta wani iri za a ce ba a kyauta ba da aka faɗi ta amma ita ce gaskiya ta ce shi a mana ilimi jama'a wallahi ba ma faɗa dan mutum ya dawo shi ko ya ji daɗi muna faɗa iya abin da muke ganin mun sani ne Allah ya sani shi wanda kuma ya ji daɗi ko ya ji haushi ya ji ne a madadin shi. ba na mu dai wallahi izzat wannan jama'a shine karatun gaskiya ya kamata limamin juma'a su gyara su daina yi daina bari ana yin kiran sallah na ɗaya a masallacin su bai da amfani babu ba sunna bace kuma za ka ji mutum zai maka martani zai ce wai an ce faɗi wannan hadisin wai annabi ya ce abu sunna halifofi abu sunna halifofi a ta annabi waye ya sa haliba suka samu martaba an ba annabin ba ke kuma adana shi abu nasu akwai kwangwabakon baya a cikin wannan jama'a ana bin sunnar halifa ne a inda babu sunnar asalin wanda aka halifanta da ina ba don fahimci wannan Allah ya samu dace a takaice haka har ila yau abinda ake yi a musatun juma'a na ainihin wato kuri hudu ba a samu wani malami ya ta zazzaga bayanai to wannan ma bid'a ne jama'a abinda ake so a musatun juma'a zauna a yi shiru a yi ta salati ana zikiri ana katin alkur'ani har mai ba a ce wani tashi ya wa'azi ba baya cikin shirin magabata sam in ta kama wata rana ai wani tambi ko faɗakarwa babu ne amma mai shi al'ada kullum sai an yi haka mai da shi al'ada kullum sai an fassara wata ba shi ba da ba duk waɗannan abubuwan da ake yin sai daga zama al'adu jama'a dole kuma a faɗa har masa ta halin suna ne waɗannan abubuwa amma kuskure saboda abin da ke faruwa shi ne mutum ne malami sahihi ya da kafin shi da ilimin shi da haddin shi ya iya larabci ya iya sajau sai an tashi liman da aka tashi liman ya tsaya fantan shi kafin ta nutsu ba ya ce bari ya koma ya sake bin ahkam da suka shafi sallar juma'a zai ci gaba da yin abin da ya ga ana yi ne kawai ya ce je zama karatu ko ya san shi ya manta ta wannan karatu ne ba ta wani karatu ne jama'a A mutane sun manta ko kuma inda dai an saba da yin abun a garin kuma akwai malamai waɗanda suke malamai ne su na mutane kamar 'yan siyasa suke suna son duk abin da mabiya suke so duk inda mabiya suka karkata su ma na so karkata to wannan ba malami ne da kwarai ba da ba malamin mutane ke sai yake da ɗan siyasa wanda mutanen ango suka ce fita daga wannan tafiya zai fita in suka ce shiga wannan zai shiga in suka ce bu wannan ɗan siyasa zai yi shi kuma yan siyasa ta yana cewa mu muna bin abin da jama'a mu suke bi wannan ɗan siyasa ne ku kuna yin siyasa ku ba sai da kuke abubuwa amma mu malaman islamiyya ne ba ga muke ko yawa mu muna zuwa a wuce kawai ya inganta ko zai baka daɗi kai da kake faɗa ko zai baka daɗi kai da kake saurare ko ba zai muku ba gaba daya ina ba zan fahimci wannan wannan magana ba wai ina faɗin tana bin takaici saboda masalatan ahlu suna ma suna yi babu shakka ba da shi maganganu da yawa game da fassarar huduba wane ne wane ne da sauransu fi huduba in an samu mutane a waje a mutu wa'azi da sauransu duk waɗannan umumiya ce suke kuma da waɗannan umumiya ɗin aka dawo da muridi zama addini da shi aka samu da zama addini da ka ka buɗe ƙofar ka buɗe ƙofar kuji wai da yawa dan sai mutum ya ce ai abin da ke faruwa shi ne idan ba a jin gudu ba mutane sun taru ya ba za a musu wa'azi ba ba aka da wani da yake cewa shi ba yanzu a cikin cewa da manzon Allah an haife shi ran san nazo da an tara yi yanzu wa'azi ba sai kenan yanzu zikiri ba sai kenan wa'azi da zikiri akwai kyau ma wai yake babu kyau da zikiri yake babu kyau amma kuma komai akwai mahallin shi kun ruwan ba wajibi ne a cikin ta dan me yasa liman ya kaza ta a cikin sallah ba yake yake dubar ne fasara. sai ya tsaya ce jama'a kun ga wannan sura tana dai tauhidi kaza kaza kaza kaza to mutum ga sallah sai ya ruku amma shi magana yake ai saboda na fi karatu ya dauke da wata fikira ne ga mutane sun taru bai kamata a wuce ba akwai ne karɓi wannan kuma da ya kamata mu ko komai akwai muhallin shi Allah ya shirya da mu kana so gaba da al'amarin yau ne gaba sa yi ko ta yana shi kuma ta ne ba ta eh hudu ba sallan iri guda ɗaya ne suna. har ta farkon ma kuma ka da kudi ya kai tafiya ba dole bane balantana kuma da bitu wuce hadin sun Allah shi ta. to mu kuma tunda su jama'a mun sauke lamba da yawa ko shi ne sima da ya ce wa hadhihi ziyaratu min surat al-khulafa'i ar-rashidin wa la shakka anna usmana min al-khulafa'i ar wannan kai da usmana yayi yana cikin sunna halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka kuma shiriya ce wannan daga sai na Usman kamar yadda muka fara amma bisa tsarin da aka yi bayani da bukatar ta kafin ta faru ورأى مصلحة أن يزاد an الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رفعة المدينة ya ga dacewar cewa a ƙara wannan kiran sallah don a dinga faɗakar da mutane lokacin sallar juma'a bayan garin madina ya yi fadi kamar da muka yi فازداد في هذا ووافقه جميع الصحابه Usman عثمان يا اجتهادي game da wannan kuma sabai gabaɗaya suka amince da shi ba wanda ya mishi inkari wastamarra al-amal bihi lam yukhalif ahad hatta fi zaman ali wa zaman muawiya wa zaman bani umayya wa bani al-abbas wa ila yawmina hadha wannan magana da malai yake dukan su ba manzon ne na ilimi ba gaskiya manzon ne wanda yake ya tabo su babu babu gunki babu shakka an yi mukhalafa bayan wannan zamani kamar yadda muka ishara cewa zamanin Ali sai na Ali yana halifa ya koma da harkotar shi zuwa Kufa ba a kiran sallah da farko kan littafin da na fara kan Mala Albani al-Azbatul al-Azbatul Nafi'a sannan zamanin Muawiya an ci gaba da yin irin na Sayyidina Usman zamanin sauran Banu Umayya kamar da muka fara a zamanin Abdul Malik da Hisham dan Abdul Malik halifa Hisham dan Abdul Malik shine fara kawo bid'a a yi kiran sallar cika guda biyu a masallaci ɗaya na farko a waje na biyu a ciki gindin mumbari liman yana kan mumbari wa bani abbas haka wa ila yau hada azwai yau kuma fara faɗa cewa babban malami imam shafi ya yi magana akan wannan cewa babu kyau yana cikin al'um fahiyar sunnatun bi ijma'il muslimina fi hadha nazaru ina da ƙara wannan wannan akwai ta game da cewa sunna ce wannan ijma'i ba bai ba ijma'i bane tabbas ba sunna ba shi. kiran sallah na daya a masallacin juwa ba sunna bane bid'a ce muna ƙara faɗa wannan kuma huwa lahu aslun fi shari amma ba sallar tayi ba sallar tayi babu ba matsala karka ce in ka ce ba za ka wuce haka sallar ko ina yi ake sannan mu sani da cewa wannan abin yana da tushe a musulunci wa huwa al-azanul awwal fil fadl shine kiran sallan farko da ake yi na asuba fala'alla usman qasa hadha al-adhan alai bab mamaki sayyidina usman yayi kiyasi babu shakka akwai kiran sallah na farko da ake yi na asuba shine a ce masallaci suna da ladan ne guda biyu shine sunna wanda yake kiran na farko kullum an san shi da an ji muryar shi za a iya ci gaba da cin abinci ko da baya azumi za kuma ka ci gaba da yin bacci ko sakokinka cewa akwai sauran lokacin sallah wanda kuma yake yi na biyu da an ji muryar shi to an san yanzu cin abinci ya haramta ga wanda zai azumi lokacin sallah asuba yi, sai a tashi a fito to wannan tun zamanin Annabi sallallahu wasallam haka ake yi akwai ainihin wato ibn ummi maktumi wannan makaho ladanin manzon Allah alaihi salatu wassalam yana kiran sallah ne da dare sannan akwai kuma babban ladani shi ladan kenan ko bilal dan rabah radiyallahu anhu wannan shi kuma yake kiran sallah a bilal yake kira da dare ko inna bilalan yu'adhdhiru bil layl fakulu washrabu hatta tasma'u nida'a ibn ummi Abdi, ibn ummi maktum fa innahu kana rajulan a'ma la la yunadi hatta yuqalu qala asbata asbata shine cewa shi ba ma ya kiran sallar har sai an taba shi an ce tashi gari ya waye kamar goro kenan ko sannan zai tashi ya kira sallah ya ka in an ji kiran sallah ya kamata masallaci in dai na sunna ne da gaskiya wanda za a gane masallaci na ahlus sunna ne shine a kala da su guda biyu a ga masallacin da mun bari a ji ba sa sukar sunna fiya daga cikin alamar za a gane su ahlus sunna ba wai fil jumla ba ahlus sunna wanda suke bin keke da keke ko to ladani a zaɗa ce jama'a wani shi na ladanin kiran sallah na ɗaya na asuba in kun ji kiran sallah shi ku tsirar ta ku ji ku wani shi kuma shi ne mai kiran sallah ne ba zai sai ayi anansu ba da gora iya gane ba ko in kuma ya rasu din fatiha wurin nan ya kuma tana da nufi gyara wani kar kuma a dinga entertainment nan da iya da mutane wata rana kuma gaskiya musamman wanda in ce dan magaji in ka dinga ladan A ya kira lokacin kira ladan B a ga zai sai ana kai sawo ya ga shi ka ka wuni kana kana kana rawatan yunwa wata da ka Allah shi sai ke cewa fala Allah Usman fa'alahu fal'alla Usman qasa hadha al-adhan alayhi babu mamaki din na Usman ya yi kiyasin wannan ainihin wato kiran sallah ne akan wancan ina fata 'yan uwa musamman ɗalibai su koma su karanta wannan ainihin wato littafi na al-ajwatun nafi'a an as'ilati ladinati masjid jami'a babu shakka akwai ilmomi masu ɗumbin yawa da ƴan ɗalibai za su karu da su kuma ina ina ina kuma wani maqal wani wato a oce wannan ya da alaka ne da wancan matsala ta kisa da aka yi matsala akan haramcin ran ya akwai wata makala ta wani mutum da suna doktor a mahir yasin alfar mahir yasin mutumin kasar suriya ina jin wanda ya rubutu akan hurmatu dima'il muslimina yayi maganganu masu ban tsoro sosai akwai ta akan ainihin wato website na saidul saidul fawaid saidul fawaid ne S A double I said site.net saidin fawa'i wani wani wani wato wata daba ce ta intanet wanda ake rubuce-rubuce na addinin musulunci a kan ta da yawanci ana ce mata saidin fawa'i saidin fawa'i idan ka je kai title din a google kai title din a abin da surmatu dima'il muslimina ko kuma ka nemi saidin fawa'i zaka ga makala a cikin amma da larabci ne ba kuma ba wasu eh akwai za gani mana za gani mana akai eh, suna wata din ne ba na iya tana adireshin da da da turanci ke eh, ina jin kwamfuta ba ta da wayo in ka samu tabari ba ba ko kuma ka sa kenan ko dot dot net dot net an da larabci ne sai gil kawai za a gani makala tana nan makala ce mai ban sha'awa kwarai ya maganganu masu muhimmanci game da abin nan amma dai musamman ta littafin na na mala albaniya da muhimmanci mutane su karanta littafi ne kankani haka bai fi girman kamar risala ba ɗalibai su same shi su karanta shi za mu da shi نعم كما يقول المأخذ الثالث عشر gaba ta goma sha uku daga cikin tuhume-tuhumen da aka wa ainihin wato sayyidina Usman Affan Allah ya kara masa yadda رد الحكم وقد نفاه الرسول صلى الله عليه وعلى wa Sallama, suka ce wai na Usman ya dawo da wani mutum mai suna al-Hakam ɗaya ne daga cikin al-Ulafa waɗannan da suka musulunta bayan fatu Makka wanda manzo Allah ya ce musu idhabu fa antum al-Ulafa wanda aka zo bayan an ci Makka manzo Allah yace a a fito kowa da gidan shi ya samu manzo Allah kawa aka je aka koro shi gaba yanzu suka na suka yi zubur zubur yace me kuke tsammani yanzu mu kace ai kai dan manya ne mai abuwa ne kai ba ma tsammanin kuma ji abuwa manzo Allah ya mushi je ku je idhabu ku antum mutlaqa kuje ta da azakin ku shi da kike musu al-tulaqa sakakku kamar jail bat ne wanda kamar yayi gidan yara an sakai mun mun bai wannan to irin su kamar su ne su ne na karshe a cikin a cikin tebul din musulmai don wata rana zamanin da na umar ne in ya yi baki da wasu in ya gure yakan gana da mutane ne gwargwadon sa a musulunci waye ya fara shiga musulunci kala kuma da magana a wajen wa sai waye sai waye shi ke su kuma suka zo waɗannan na ƙarshen shiga musulunci su a tsaye sun riga wani zuwa ana hango ta kace a kai zo ka riga su shiga musulunci suka jigun jigun sai ɗaya daga cikin zai ce musu to sai da ɗan amurwa ce to ku ga dawa ku an zo an yi wa'azi ku shiga mutunci ku ki shiga an suka shiga da wuri suka yi gaba dole ko ku jira ku zuwa baya zo dole ne kamar ya aka riga ka shiga tiya ba dole a hana ta takara ba sai a ce ka shekara biyu ko saboda ka shigo daga baya ya ga kai da kan zai kai da ku ba ka bane to shi ne wanda aka mutu to ɗaya daga cikin asulafa aka hana shi a amin aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya bagge malama sai da Usman ya ce ya dawo wannan magana duka kai ya yayi awwalan ce wa hadhihi firyatu yuraddu alaiha min thalathati awjih wannan ƙarya za a bi mata da martani ta fuska uku fuska ta farko awwalan annaha lam tathbut wala tuqrafu bi sanadin sahih wannan isa ba ta tabbata ba ko ba a santa da wani isnadi mai inganci ba ثانيا النبي الحكم kana min muslimati al-fath yana daga cikin musulman da suka musulunta lokacin fatu makka wa kana min as-sulaqa yana daga cikin sakakku wa sulaqa'u sakakkun nan kuwa maskanuhum makka gidan zaman su shine makka ba a ba su hijira ba ba su da falalar hijira wala mai ishu fil madina ba su rayu a madina ba fa kaifa yamtihi nabi sallallahu alaihi wasallam madina sai shi za a ce mutum da baya gari a ce an kore shi a garin وهو ليس من min ahliha aslan ma asalin ba dan madina bane a salisan gaba ta uku ta na mai da masani ga wannan magana ثلاثة ma'lum fi shari'atina إذا ما lizali ghayr أو idan ma an kori mutum a wani an ce a kore shi to abin da yake sanne a shari'a musulunci shine ana yin haka ne kawai ga mutumin da ya zina wanda ba mai aure ba bayan an mushi bulala za a ce bar gari shekara guda ko a kama shi a kulle shi shekara guda ولم يعلم في شرع الله تبارك وتعالى أن هناك نفيا مدى الحياة الشريعة المسلمة بأسان كل mutum ko a kore shi tsawon rayuwa ba wa ayyu zambin hadha alladhi yastahiqu bihi al-insan an yufama wani zunubi ne da mutum zai yi a ce a musu tsawon rai babu wannan abu sun ci wani zira shari'a musu fannafi shi kore mutum ko a tsaure shi hukumatun ta aljeriyatu min al ce ta gargadi da ainihin shugaba yake falau faranna an nabi sallallahu alaihi wasallam na nafahu da za mu dauka cewa da gaske ne eh manzo Allah ya ainihin kore shi din ko ya kulle shi wastamarra manfiyan fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama a wannan ainihin hali har rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma fi khilafati Abi Bakr haka nan halifatu na Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma thumma adahu Uthman ba'da kam sannan Uthman ya dawo bayan shekara nawa ba da aksara min 15 sana bayan da shekara 15 aina alba'atu huna to ne wani laifi a ya mushi abu da yake cewa presidential pardon ko ya biya ta shugaban kasa a nan ba sai mutum ya gama bala'in da ya gara ma ba irin wanda aka mutum ibori a je an yafe mushi da Allah saya su ci kuɗin al'umma ga sunan gwamnati sun fa ashirin sun ci kuɗi Allah kaɗai ta iya kansu kawai sai su zuwa ce ba ku ya yaje musu ko a cikin shari'a wata shekara bakwai wani har mutumin ya mutu su ba ma irin wannan bane hadha in sahad duk wannan magana fa inda kissa ta inganta ne wa hiya lam tasih to bata ma inganta ba thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila shafa'ata fi abdullah ibn sa'd ibn abi ko mun ji a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi watin ahuwar da sayyidina usman ya nema ma dan shi da suka nuna daya abdullahi dan sa'd dan abi wa da bayan da yayi ولا شك أن الحكم لم يأتي بجزم أعظم من هذا باب شك أه؟ بجرم باب شك أكن cewa wannan mutum suna hakan bai yi laifin da ya kai irin wannan na shirka ba fa kaifa yusamihu nabi sallallahu alaihi wasallam zaka wala yusamihu hada yau shi ma za a ce manzo Allah ya fi ma wancan bai ya fi ma wannan ba ya fi ma ya shirka ya wanda shirka ba a daga dai kissan nan ba inganta ba ballantana ta zama dalilin sukan sayyidina Usman wallahu ta'ala sai ma da yake cewa hadihi hiya al-ma'akhidu ala Usman kaji waɗannan sune abubuwa da aka turu sayyidina Usman da su wa yumkin taqsimuha hasab al-jadwal al-ati za iya kasa su zuwa ga wannan tabulation din na farko umurun makruba karerai batata wanda ba su da asali da tuhuma ta biyu da ta uku da ta biyar da ta goma sha uku ƙarya ne sai kuma mahadin abubuwa masu kyau wanda waɗannan yan ne suka da idan hagu ta gansu da muni shine tuhuma ta hudu da ta takwas da ta goma sai kuma ijtihad kokari wanda sayyidina Usman yayi a matsayin shi shugaba shine matsala ta daya da ta shida da ta bakwai ta sha ɗaya ta sha sai kuma akhta'un maghmuratun bal maghfura kuskure wanda yake za iya cewa abun gafartawa ne ko kuma ainihin wato abu ne wanda yake koda ba koda kuskure ne ya shige cikin ayyukan alherinsa shine ne cika sallah a tafiya da shi kare ne ake da ni karar a sa kuskure amma duka sauran ko da ijtihadi ko ya dace ko bai dace ba da lada ko kuma abubuwan da suke masu kyau ko kuma ƙarya batata kaga babu zai laifi irin tabbata in ban da irin ishtihadi ta kuskure shi ne sallah da ya cika a tafiya yanzu wannan ko da ma dukkan su yayi kamar a karatun farko shi kenan sai a ce jinin shi ya rasa jama'a babu shakka wannan bai hana su jinin shi waɗannan mutane suka kashe ta'addanci suka yi suka kashe wannan babban bawa na Allah Allah ya ji kanshi Allah ya dade shi to lokaci ya kure za mu tsaya a nan insha Allah san mutum da mun samu gabaci mai kyau idan tsayawa dan Allah ya kai maka suna gaba sai mu tashi akan al-mabas sadis maqtal usmana ibn affan tunda magana ce akan kisa idan Allah ya so idan mun zo za mu kai mu bayanai wanda suke da alaka da hadarin jinin musulmi ko da a cikin minti biyar ne ko goma dan a sake ainihin jin su tunda mun taɓa maganganun a yau insha Allah muna kusan da magana muke cewa awwal da muka faɗa daidai muna ainihin fata Allah ya ba mu ladan faɗansu da kuma ba mu damar aikata su kurakuran da suka faru na karancin ilimi rashin iyawa da makamanta abubuwa ire-iren waɗannan muna neman gafara Allah Allah ya gafarta mana Allah ya samu cika da imani Allah ya cika maka matanmu daga cikin malamai da ainihin iyaye da sauran ɗan uwa musulmi Allah ya samu cika da imani da mun zo mutuwa muna roƙon Allah shi sarki muna tawassuli da sunayen shi masu tsarki ya Allah ka kawo mana gyara na alkhairi a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka canza mana zuwa yanayi mafi kyau Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka kawo mana sauyi akan wannan bala'i na harkokin ainihin wato siyasa da addini tattali da zamantakewa da makamantansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ana sanar da yan uwa musulmi cewa gobe idan Allah